To mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. A sunana Jamilu Muhammad Adam wanda aka fi sani da Jamilu Roja. Jamilu Roja. Roja eh. Ka masana'antar nishadi a wani fanni kake? Masana'antar nishadi ne musician ne gaskiya. Mawaki ne kai? Mawaki ne ni. Waka kawai kake yi? Ina waka ina directing album amma album din ya tafi kamar fannin Islamic album. so ina entertainment album amma dai na fi karfi a islamic album amma kana tsarma na nanayen da ina tsarma na nanaye eh sosai ma kuwa to wakar ake koko directing din ake yi eh yanzu dai gaskiya na fi karfi a wakar so directing din na dan aje shi sakamakon yanayin wakar kuma ba time din da a ce za ka yi directing din sai na tafi ga wakar. Me yasa ka aje directing kana nufin ce mu wakar ta fi kawo kuɗi ne? Gaskiya wakar ta fi kawo kuɗi shi directing kamar gudunmawarsa ta fi samun kuɗinsa yawa. musamman ga mu masu entertainment album so za ki ga in za ka yi directing album yanzu waka shida wata tana son ka yi ta a gidan zu wata tana son ka yi ta a munjibir to yanayin ya wace wacen da aka in ka ce za ka faɗa adadin kuɗi ba za a iya biyan ka wannan abin ba kenan a ɗan lokacin da ka ɗan yi directing ɗin eh, ba a iya biyan ka eh gaskiya sai dai kawai ka karɓa ba wai dan an biya ka kuɗin directing ɗin album da kai ba sai na ga to gaskiya nauyin yana yawa hmm. kwara in dawo yanzu na yi misali waka guda ɗaya za ta iya janyo min abin da za a ban a kudin albam biyu ko uku ta nake shi alfahari ne ga shi wanda zai direction eh. ya yi direction waka waka ta fita ta yi kasuwa a ce ai wane ne ya yi sosai ya fi a ce mutum shi ya waka ko ko gara dai a ce mutum shi ya waka eh, yanda abin yake gaskiya kamar ni da nake bangaren islamic album kusan promotin muke yi akwai makan da ka kada koshi waƙoƙi yake na yabo ba amma san waƙoƙin ba mai bi to amma saboda sakamakon wanda aka yi waƙar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma an kai gudumawa ka bayar kusan karfin ni alwani na gaskiya gudumawa na bayar ba dan abin da zan samu ba musamman a wayabo to muna batun shekara nawa da shiga harkar ta nishadi da shiga ta harkar nishadi yanzu gaskiya zan kai kamar 15 years at least goma sha biyar eh. abin da ya fara jan hankali na gaskiya dan ni a farko malin da harkar nishadi kamaraman na fara yi wato daukan hoto na fina-finai ok daga daukan hoto ka fara yawwa eh na fina-finai ba wanda na yi fim a irin fim da ne a baya kamar shekara sha uku sha hudu sha biyar akwai dijangala akwai ahali akwai kalankuwa da sauransu dijangala ta mai gari da aka yi a ciki ne aka yi wannan yau wato amma sabon wanda aka dawo na maryam akasa muka yi shi a garin jos na alinu ne so muka yi ahali bayan rasuwar ahmad asinu kenan da dan bai fi shekara ɗaya ba to da kwanan lokacin kuma sai na taho fannin nishadi Nisa ka haƙura da fannin fina-finan gaskiya fannin fina-finai kin san kowane akwai abin da ya fi zama a ranka mm. to akwai mutumin da ina alaƙa da shi ma Lafis wanda shi ma da fannin fina-finai muka fara sai kuma katsam sai na tsince shi ya tafi ba waƙoƙi ne ban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata waka ya ba zan yi kuka ba to wannan wakar da ya fara sai kawo min ita ya ce kaji wata waka da ne kaji ya za a aikin ta daga ita muka fara muka zo su bari mu gaida batula su ambato da sauran waƙoƙi dai to yanzu idan eh, tunda ta ya taba harkar fim kuma yanzu kake waka idan aka kwatanta tsakanin harka ta fim da ta waka wacce ta fi sauki ko wacce ce kalubalen ta bayawa gaskiya harkar waƙoƙi ta fi sauki ni a wurina harkar fim kalubalen ta fi yawa saboda yau za ka ka fara bidiyo kamara na fim ka yi wa da producer ko kuma wani darakta kamara ba lallai ne kuma gobe kara kiran ka wannan fagen ba yawwa eh, in kai mishi aikin ma watakila ka bada gudunmawa ka ya kamata ka naira ɗari sai ba baka misali naira tamanin. Ba jinga ake yi kafin a fara ba? Jinga ake yi. To amma lokacin mu da muka fara tun da abu ne da kake kokarin a koyar da kai kai kama iyawa so baka tantance me za a baka. Shi kuma bangaren album abu ne da farko ma mutum ya yi kasidar sai ya fara zama da kai kai darakta da shi da kuma yaran da kuke so kusa tun da gaskiya ba alfahari ba ni ne mutum na farko a director musician na islamic album na fara sa kananan yara album ya ba zan yi kuka ba a na bidiyo lokacin da muka zauna na cewa malafis kan mu yan mata a ciki sakamakon wani in yana kalla ba wa waƙoƙi ya ban zai saurara ba matan zai kalla yawwa sai na ce to mu dauko yara kananu wanda ba su wuce irin 8 years 10 years ba masa haka kuma kai yi din ya shiga duniya to kana ta zuba kana ta zuba ka ce kana waka yanzu eh. mai sauraron zai so ya ji daga cikin ka a ji waka wata eh na yi waƙoƙi gaskiya da dama hmm. akwai na fina-finai akwai kuma na na nishadi na kan kaina a yi na nishadin a kuma yi na yabon eh to ina da wakar wani fim da muka yi kwanan nan kusan kowa eh a wannan ni fim din nawa na ne sai na mishi wakar to ya waka take eh yanda waka take shine abin tunani kin ga so asali ya samo ke na kewa marhababi karki sani cikin akurki yadda ba wannan waka ta soyayya ce kenan ta soyayya ce a cikin waƙoƙin ka wacce ce bakan damiyar ka gaskiya bakan damiya ta bata jima ba ta fukwa irin wata takwas ba ya take so da waka ce ne ta akan irin mawaka hmm. sai dai rikon waka gaskiya zai dan mun wani wuyi to me waka ta kunsa abin da waka ta kunsa shine dan uwana mawaki nake ba shawara ka yi abin da ko ba kai za a tuna da kai ka yi wakar da zai zamanto ka isar da sako na faɗakarwa ko kuma wa'azantarwa ba wakar da za ta to maka kalubale ba to a gaba ɗaya wannan harka ta ka menene abin da ya fi maka tuwa ƙwarya gaskiya abin da ya fi min tuwa ƙwarya shine a ce na tashi da niyyar ina son wata waka mm. in zo kamar studio in tarar kamar conjection na aiki yayi yawa ko kuma in ban samu damar yin wannan abun ba so da ita waka tana da ka fito da niyyar kana son ka yi in baka samu damar yin ta ba to sai ka gaba ɗaya tsaye da tunani kanta. kanta a al'umma kuma ba kamar kalubale na al'umma gaskiya alhamdulillah bani da wannan kusan ana zaune da kowa lafiya e babban buri na gaskiya shine in ga na kai matakin da yau ana sauraron waƙoƙina kuma ana amfana da abin da ake saurara. To al'adar shirin mukan yi wa mawaƙi ta tsaye. Yawwa. Mutum ya yi mana baiti ko kuma ya yi mana amshi ya raira dandalin fiyori rediyo ce ta matasa da ake karanta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Ah. Tunda kai mawaƙi. BOA. Eh idan muka ta tsaye ka za ka iya mana amshi ko baiti ko kwa za ka sha kayi duk wanda ka zaɓa ba damuwa. Ba zan sha kayi ba kuma zan iya yi. BOA ko? Kira ga matasa musamman namu arewa ku saurari tashar mu ta yanzu BOA mai ilmantarwa, BOA mai nishadantarwa, BOA akwai faɗakarwa musamman namu matasa 'yan arewa. ta yanzu dai mu bar mai sauraro ya alƙalanci shin kaya sha ne da ƙyar koko ka sha eh gaskiya dai na yi dibi-dibi amma dai zan iya sha ko dai ban samu maki da yawa ba zan samu ko kaɗan ne to muna godiya to ina so godiya sosai baraka bashir dandalin voa